biyu bayan duke kungiyoyin wasan kwallon kafa na kasar zambia da algeria da kungiyar super eagles ta nigeria ta yi a ci gaba da wasan neman gurbi a gasar cin kofin kwallon kafa na duniya mai horar da 'yan wasan na super eagles kenneth roy ya nanata abin da ya faɗi a lokacin da kungiyar ta super eagles ta lashe wasan da ta yi tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta kasar zambia cewa shagalin murna ba yanzu ba domin akwai sauran aiki a gaba ya sake nata maganar ne a lokacin da yake jawabi ga manema labarai bayan wasan da 'yan super eagles suka buga da kasar algeria inda suka lalasa algeria da ci uku da daya a filin wasa na godswill fabio da ke uyo a jihar akwa ibom najeriya ke kan gaba a rukuninta na bi inda kasar kamaru ke biye mata kamar yadda kamfanin dillancin labarai na najeriya ya ruwaito mai horar da 'yan wasan na super eagles janet roy ya kara da cewa akwai wasan sada zumunta da najeriya za ta yi da kasar masar a watan janairu a dubai wanda zai ba shi damar ganin 'yan wasan najeriya na cikin gida ya kara kuma da cewa zai ci gaba da sa ido akan 'yan wasan da suke kasashen waje muta lafiya